to ci gaba وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون وكذلك أي كما متعنا وساعة الإنس كما يدمون كزير متعني ما سوجين دادي كالكتتو wal jinna da aljannu alhum bi ba'alin sashin su yana jin daɗi da sashen su ta su ta abubuwan da shan giya shan kaza da abubuwa da na banna kamar yadda ka mun yi musu walli nuwalli ba'al zalimin ba'alan muka shugabantar da sashen azzalumai akan sashe wasu na jan wasu a ta ai ta raye-raye da abin nan da shaye-shaye ana kallo bima kanu ya kasibun Eh, ba'al zalimi na ba'al wata shugabantar da wasu azzalumai akan wasu su yi ta jansu bima ka hannu ya kashe mu don abinda sun kazan suna aikata min ma'asi na ayyukan zunubi Allah sauƙaƙe to ci gaba ya ma'ashar ya ma'ashar aljinni wal insi alam kun rusulun minkum yaqsuna alaykum ayati wa yunzirunakum وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وعرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا waka zalika kamar da yadda mun ka sa wasu sun ka ji daɗi tare da wasu na wajen zunubi ya mashar janni ya ku jama'a aljannu wal yansu da jama'a mutane alam ya tuba rasulun nan kun shin da kun kabe kun ka ci gaba kuna yin abin da bai bai kamata ba ba mu aiko kuma zanni ba alam ya tuba rasulun nan kun shin manzanni daga cikin ku ba su zo muku ba ai majmu'ikum wato abin nan jami'an ku ba su ba alukun ku ba da kuma asadiqu bil ins domin cikin kullum manzanni cikin mutane yake babu manzanni cikin cikin aljannu aw rusulul jinni ko abin a inzaruhum wa an anzuru wato masu yi musu gargadi don an ce abin nan waja abin nan eh, eh, eh, min irsali rusul ko wa inzarihim iyana sun zo sun yi muna gargadi qala ta'ala sai Allah ya ce ku diba wa gararhumul hayatud dunya sun san abin da ake faɗa gaskiya ne amma rayuwa ta kusa sai ta ruɗe su sun ka bar rayuwa wadda an tafi mai tabbata wa shahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin sannan sun kai shaida akan kawo su na cewa su kafirai ne cikin duniya fa in qila shahidu bil kuri kunako ala anfusihim in an kace nan duniya sun yi shaida da kafirci akan su wa ankaru fi qawli ta'ala amma wani wuri kuma ai sun yi musu ko wato na cewa ma kunna abin nan yace ma kunna iyana eh, abin nan summa lam takun fitnatun ila an kalu eh, wallahi rabbina ma kunna mushrikin kila sun summa kuma fina fitnatun ila an kalu wallahi rabbina ma kunna mushrikin nan sun sun faɗi gaskiya su sun yi nan kuma can sun faɗa ba su yi ba wa zalika yazunnuna awwalan anna abinda addalili inda sun kai musu sun kace su ba su yi shirki ba suna zaton in sun kai musu kamar duniya ne wato ƙarya za ta yi musu amfani yan fa'un fa'ir kulun jan su shiga aljanna mu almu'min tare da mu'min ne fa yunkiruna sai su yi musu biya bahin da ba bakunan ce mu wallahi ba mu taba abin nan ba ba mu taba shirki ba fa hina idin yukhtamu alaiha bayan haka na sai bakunan su a sa wani abu a ruhe wata shahadu alaihim jawarin gabubuwan su yi musu abin nan su musu shaida bi shirki da shirki wal kufri da kafirci sannan su komo kuma suna abin nan na dama to sun ma kaba alama ta kaddama a akhbari yawmil qiyama labaran da yawan kiyama da ya gabata ga ta'kibi karin bayani fa qala yace zalika ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون ذلك واتو أيكا ومن ظني وما اشتمل عليه دا أبين دي أيقنصا من الحكم الحكمتي أبين دا الدليل ينصا Allah ya kun rabu ka mulkal qura bi zulmin domin ubangijin ka bai zama ya halaka mutanen kauyuka ba bi zulmin saboda na wani zalunci wa aluha gafilun alhali mutanen su suna abin jahilai ba aika musu da manzanni ba wannan shi ya nuna kenan mutanen jahiliya duka duk bannan da sun kai aljadda za su shiga domin ba aiko musu ba sai wanda an ka aiko ma amma akwai wasu waɗanda annabi ya ce ‘yan wuta ne kamar abin nan da kaisu da abin nan ‘yan laha wannan shi kenan sai mu bar al'amari kamar yadda annabi ya ce amma saura ‘yan abin nan mutanen jahiliya ko kuma wanda yake labarin musulunci bai kai gare su ba suna can ɓoye cikin duwatsu in sun mutu ‘yan aljanna ne kamar eskimos Eh, kina yi wa abin nan na ga wani littafi da ke cewa kamar misalin arnan da ke abin nan mutane mu ba su zuwa suna karantar da su an kyale su kawai amma suna da labarin musulunci suna da labarin musulunci amma ba su gane mai amma na shi ba eh, eh bai zama hujja gare su amma abin da wasu na ganin kamar ya hujja ce <laughs> to inda suke akwai sarki mutum eh gaskiya ne amma kuma wata kuma abin nan in musulmi sun ka zauna tsakanin kafirai ba su karantar da su sai Allah ya sallaka su akan su eh? eh haka ne Eh, kun gani abin nan mun karatu nan abin nan eh, cikin wani littafi na shehu in liman na cikin hudu ba sadda ba a magana wani ya taho ya ce algawar ta malam ina son ka sani musulunci in yace ce bari in kare hudu ba ya kafirta sai a hidda shi daga limanci dan ya yarda wani ya zauna cikin kafirci to sai su malaman suka ki hawan duki su je su samu arnan nan na kofa can waɗanda suke zaune wajen shekara barkatai ba ruwan komi sai a ce su kuma har yanzu su musulunci kai kansu a ba kai gare su ba kai gare na kai ba sani ba eh don abin na bayyana mutum kai a kawo kuna nan da ne kuna kuna ba kun yi can ah. suna labarin musulunci ba eh? a shugabanta ba su ya ce a ولكل وما ربك بغافل عما يعملون lokacin da sardauna ke musuluntar da mutane ya tafi wani gari wato sun ka mutane da yawa sun ka musulunta ya kai musu tufafi na maza da na mata bayan mun komo gida sai wani daga cikinsu ya taho iske ni ya ce tufafin nan da sardauna ya bayar da kuɗin nan da ya basu duk sai da an ka amshe bayan haka nan kowane yadda ya shiga musulunci sai an ce sai ya ba da sule biyar don ya shiga musulunci a'a wasu ban halin ko wasu ware shugabannin musulun da ke kusa da sai na ce kana iya faɗin wannan magana gaba ga sardauna sai ce eh ni dauke shi ni kai gaba ga sardauna ce ga wannan ya taho daga wuri kaza ya faɗa ma abin da ya gaya min sai ya ce ya faɗa kamar yadda ya ce sai sardauna ce abin Allah ya sauƙaƙe wani wuri aifan guda ake karɓa Eh, ka sani wannan abu eh, ya zan yi Eh wato kenan kowane hukuma za ta yi kokarin gyarawa gwargwadon iyawa ta la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha kadan kadan kowane abin nan kowane masu yi da wanda ba su yi kowane yana da darajojin da Allah ya bashi yana da sakamako mai ma'amilu ga abin da sun ka aikata min khairin wa sharrin wanda aikata khairi yana da shi wanda aikata sharri yana da shi wa ma rabbuka bi gafina amma ya'malun kuma ubangijin ka bai zama mai shagala ba ga abin da suke aikatawa komai mutun yayi to Allah ya sani ko bai mantawa an rubuce wa rabbuka gani wa rabbuka al-waliyyu rahma إن يشاء يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم ذرية قوم آخرين to ina ne ah, wa rabbuka gani wato Allah ya ce ma annabi ubangijinka shine wadatacce an halki daga barin talikansa wato bai bukatar talikansa wa ibadatin kuma ko basu bauta masa bai damu ba wa ma ya'muruhum bihi da abinda da yake umarni da su ko sun yi ko sun ki aw yanhahum ko ya hana su inna ma huwa li maslahatin tarju ilaihim duk abin da Allah ya ce kayi to yace ce kai don amfanin kanka in ya ce ka bari ya ce ka bari don amfanin kanka in ka yi wato kenan ba shi ka taimaka ba kuma shi ubangiji zur rahama shine mai rahama bihun ga mutane fala yushaddidu alai bai tsananta musu komai da sauki wa ya tabi bihim tariqa sal kuma yana san su bi hanya abin da mai sauki al mustaqim wanda daidaitacce in ya shayi hukum in Allah ya so zai halaka ku ya ayyuhan nasu ya ku mutane bil eh, ihlaki halaka ku la yanqusu la yanqusu istisalukum mulkahu shay'an in ya halaka ku duk gaba dai to halaka wannan da ya bai rage bai rage mulkin sa da komai ba wa yasahlu min ba'dikum ma sha kuma in ya so ya halaka ku zai kawo abin da yake so min lahkalin talikai su mai matsayin ku gonakin ku da gidajen ku duk wasu su shige kama an sha ku min zai ta kamar yadda ya halitta ku daga zuriya wasu mutane na daban lam yakunu waɗanda ke da abin nan babu su ala mithli sifatikum ya sifanta su suna akan sifar su abin nan wato wanda shi kawo wasu mutane waɗanda yake kamar sifa ko ku ya halaka ku kamar yadda ya kawo ku bayan an share wasu bal kanu da'iina wa hum ahlu safinatin nuh wato mutanen jirgin nuhu ba halaka su ba wa zuriyata an halaka zuriya su min ba'din bayan su min al-quruni wato na shekaru ila zamanikum har zuwa ga zamanin ku ai in ya sha ya stasilukum in Allah ya so zai halaka ku wa in shu khalqan jadidan ya kawo wata halitta sabuwa badalakum musayyaku wa dhalika sahalun alaihi wannan abu ne mai sauki gare shi wa qad ahlaka qauman mujrimin ya halaka mutane masu laifi mislakum fatamkacin ku wa stasalahum ya tumbuke su har da 'ya'yansu wa badalakum bi khalqikum ya musanya su da abin nan kawo ku halitta ku min zuriyati qaumin lam yakunu mujrimin daga zuriyar mutane wanda ke ba mu muyagu ba walakin huwa zur rahma amma ubangiji mai rahama ne bikun gare ku fa abqakum don haka ya bar ku rahmatan lakum don rahama gare ku eh ba halaka su ba ba an halaka su ba ashe kenan waɗanda an na kware za a bar ƴaƴan su su mutanen safina kuma waɗanda karkace an halaka su don adawa da samuda duk suna cikin ahlus safina to ci gaba إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين to inna ma tu'adun la'atin duk abin da ake muku wa'adi na cewa zai zo kamar sa'a tashin kiyama ko azaba za ta zo in ba yi imani ba duk abin an ka ce zai zo zai zo la'atin mai zuwa ne la mahanta ba makawa wa ma antum bi mujizin kuma ba ku masu buwaya ba ai fa'iti eh, ne ba ku masu kuce ma azabu ko ubangiji ba sun mawajata ala al-khidab lin nabi ba nan ga eh, magana zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam wa qala yace قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون to kullahum ka ce ma mutane ya qaumi ya ku mutane na imalu eh, ku yi aiki ala kun bisa ga halin ku na yi muku gargaɗe kun kita ku yi aiki yadda kuke so inni amilin ni zan yi aiki bisa ga hali na wanda Allah azani fa sawfa ta'lamu amma ku sani nan gaba za ku sani wato za ku san manta ku da ku aqiba wane ne yana da aqiba ta kwarai ta gida mai kyawu ai eh, al aqibatul mahmuda aqiba wato karshe man da an mai kyawu fi dal aka gidan lahira ananu am antum mu ko ku innahu la yublihul zalimun wato kuma yadda al'amari yake masu zalunci su ki bin abin da Allah ya ce ba za su ci nasara ba to ga hukunce hukunce nan وجعلوا لله مما ذرى من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون وذكر في ما ياتي ذكر آية أتهي ودأنك كلمتها ya ambata na amsalatul ahkam allati ikhtaraha al-mushrikun wato hukunce hukunce waɗanda yake masu kafirai suka kaka abin su jingina ga Allah bil kharsi wa tahmin da kaddarawa kawai ba su dogara da wani littafi ba wa ya'maluna biha ala ghairi ilmin su dora aiki da waɗannan dokoki ba da cewa daga wani ilmin Allah ya taho ba wala hudan ko wata shirya wannan abin nan sai wanda ya tsira kaɗan cikin zamanin nan Kwarai. fa qala yace wa ja'alu lillahi mimma zara'a min al sannan suka sanya wato in ai mutum yayi noma to noman nan da yayi akwai abin da zai fitar ba su ce mai zakka sai dai wato kashi guda sai a kasashe kashi biyu kashi guda na Allah waje ja'alu lillahi ma su sama su sama Allah daga abin da sun kashi kamil harsu na noma Ko wal an'ami ko dabbobin da an gare su su sanya ma Allah nasiban rabo yusrifu nahu ila eh, ila daifan wannan rabon Allah in baki sun taho na ake ci da su wal masakin da miskinai wa wal shuraka'ihim nasiban sannan kuma gumaka suna da nasu rabo yusrifu nahu ila ila sadanati masu tsaron gumakan masu masu tsaron su masu aiki game da su wadanda yake an su ke budewa a shiga to su ke cin wannan rabo faƙalu sun ka ce hada lillahi bi za'amin wannan shine na Allah gari a wasu wa hada li shurakaina wannan kuma na gumakan na kan su wato na gumakan mu ji su fa kanu idza saqada fi llahi shay'un min nasibi min nasibiha intaqadu kuma idan wani abu daga cikin rabon Allah ya kwado cikin rabon gumaka to shikenan sai su abin nan sai su hada sai a bashi aw shi nasibiha shay'un min nasibi min nasibihi tarakuhu in ya zama wani abu daga cikin rabon gumaka ya fada cikin rabon Allah to sai a bar shi sai a shi a ce gumaka san shi bukata ah, wa qalu sannan suka ce inna Allah ganiyun Allah wadatacce ne an hada daga wannan saboda ko rabon sa ya rage ba komi ah, kama qala ta'ala kama yadda an kace ma kan da shurakaim abinda ya zana gumakan su wala sulilla bai kai garbin Allah duk yadda ya fada za a ɗebe a bayar wa ma kana lillahi abinda ya na Allah fa huwa yasulu ila shirkan to shi yana saduwa zuwa ga abokan yana kai ga gumakan su sa ma ya kumun abinda sun dan suna yi na hukunci ya munana wato ko ga abin nan zakkar su kenan sai a raba biyu ga ta gumaka ga ta Allah kun gane ko wa kadhalika وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون وكذلك زين لهم ما ذكر kama zayyana lahu ma zikira kamar yadda shaytan ya kawata musu wancan abu na rabon eh, eh, zakka ga gumaka da Allah zayyana li katirin minal mushrikina qatala auladihim shuraka'u wato kuma gumakansu sun ka kawata ma suka kawata ma masu yawa daga cikin su wato qatala auladihim ya'yan wato ya'yan abin nan ka kashe ya'yan su bil wa'di wato in mutuna da eh, ya sai shi turbude ta da rai wa huwa damnul li'inati turbudewa yaya mata bil hayati cikin rayuwarsu makhafatul faqar don tsoron talauci mutum ya sheta yayi rame ya dauke ta yasa ya rufe da ranta eh wal ailati kuma abin nan don tsoron talauci wasabi ko kuma kada wai a wabin nahari lil zukuri sannan bayan haka nan in mutum ya ce in na samu da goma na goma wato zan yi soke shi kuma yadda ake soke raƙumi wai kamar ya yi layya da shi fakana rajulu ya halifu wato mutum yana rantsuwa da in da lahu kaza in ya samu ya'ya kaza maza da ya hari yan hari harin na ahadahum zai soke ɗayansu. kama halafa abdul abdulmutalib ya yi abin da ya rantsuwa ya ce ɗansa na goma zai yanke shi sai daidai da baban annabi ne sai yan uwansa na wajen uwa sun kace ba su yarda ba shi kenan an kace a ta yi abin nan a ta yi a kuri'a a yi fansa shi wato abin nan shura kawon shi ne fa'ili min jini wato su ne sun kai suke kawata musu wa shura kawon bi dafati wa fihi wa fihi al-fasl bayna al-mudafi wal mudafi ilayhi qatl auladihim shuraka'ihim wala ya duru wa fatul qatl ila shuraka'i li amrihim bihi domin kenan su gumakan suke umarni a a kashe waɗannan li yurduhum ko don su halakar da su wali su alaihim dinan kuma don su rikitan musu addinin su walau sha Allah ma fa'alu da Allah ya so kada su yi ba za su aikata haka nan ba wa yaquluna eh, innahum fa'alu dhalika bi mashi'ati Allah suna ta ayyin haka nan mun yi shi ne da son Allah da Allah bai so ba za mu yi ba wa huwa qawlun wa qawlu haqqin urida bihi magana gaskiya ce don duk abinda Allah bai so ba ai amma na yin ƙarya a gyara ƙarya da shi li yasudduhum an tafakkuri domin su karkatar da su daga tunani fi arko fi anna zalika da dalun domin matukar an jingina ga Allah to mutane ba za su yi abin nan ba kamar a ce in ka karanta salatul fati kana da lada kaza kana da lada annabi kaza kaga an hana ma an baka wani abu an ce salati ne istighfari ne amma an jingina kuma ga an an jingina ga Allah kuma an jingina ga annabi saboda haka wata ba mutum baya tunani Fa zarhu ma ka bar su da abin da suke kakawa na ƙarya ya Muhammad wa sayarawna su'a aqibat gashi nan hadhihi an'amu wa harhun لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرم ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون kuma daga cikin ƙareren da suke ƙaƙawa na addinin su wa ƙalu suka ce an amu waɗannan dabbobi ne wa hirsun kuma wannan noma ne a hatsi hajarun wato waɗannan haramun ne la amu ha illa man nasha'u wato sai a yan a kaddara wasu nau'in dabbobi a ce waɗannan ba mai cin su sai wanda mun kaso shi za mu ce ya ci ko eh, hijirin wato kenan abin nan an tsare shi la yad'amuha ila man nasha ba mai ci sai wanda sai wanda muka so min khidmatil awthani wato min khidmatil awthani masu bauta ma gumaka wa gairi min ar rijal wan nisa'i duk dai wanda an kaso ana iya bashi a ce ya ci bi za'amihin gari a wasu la hujjata lakum fi ba da wata hujja sun ka sami wannan ba wa na na'amun hurrima zuhura sannan wasu dabbobi su kuma waɗanda yake an haramta abin nan a hausu wala turkau ba a hawansu kasawa ibi wal hawami wanda yake mun gabatar wa na'amu la yazkuruna isma ala ga wasu dabbobi su kuma ba ambata sunan Allah kusa da su inda inda zabi ya lokacin da za a yanke su ba ambata sunan Allah bal yazkuruna isma sunanin sai su sunayen gumaka kawai za a ambata wannan sabu zalika illa duk wannan su ce Allah ya ce ai haka nan ibtira'an alaihi don ƙarya gare shi sai ya jazihim bima kanu yaftarun Allah zai saka musu abin da suka zan suna kakawa na ƙarya kamar a ce wannan wannan salati ne ba a abin nan in kana akan doki jawhara ba a karanta a sama za a faɗo wai a dai sa wani abu wanda yake ɗauke hankalin mutane ga tunani wa qalu وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم كما قاواني وقالوا كما سوكا ما في بطون هذه الأنعام أبن أتكين تكن نوات أن ندبو بي خالصة لذكورنا ماذا إذا سوچيشو ما تابا سوچي ‘ya'yan waɗannan dabbobin sun haihu na maza ne kawai su ɗaya za su ci wa in yakun mai tattan sai dai suna cewa abin nan wa in kuma ta amma in ya mutu tun baya ba su yanke da suke so ba fa mun fi shirka ci anan kowa na ci eh, wa muharram ala azwajina wato an hana shi ga matan mu kenan maza ɗaya za su ci banda mata sai dai in ya mutu kuma to sai kowa na iya ci don a bar mata kada su yi tunanin wancan da adda rai wa hum fi shura sai jazihim wasfahum Allah zai saka musu sifan nan da suka yi wasfahum dalika bit tahlili wa tahrim abinda sun ka halatta ko ko abinda sun ka haramta bisa ƙarya wato Allah zai saka musu sakamakon innahu hakimun fi sunni Allah mai hikima ne ga aikinsa sa alimu masani ne bi khalqi galittashi wala ajali hikimatihi don hikima Allah wa ilmi kuma don ilmin sa la ya turku jaza'ahum ba ya barin sakamakon su alladhi huwa min muqtaliyatil hikmati <coughs> duk abin nan da sun kai Allah bai manta kuma ba zai ba sake ba sai ya biya sai ya yi musu eh to masu kan gida irin alladhina qatalu awladahum safahan bighayri ilmin wa harramu ma razaqahum Allah iftira'an 'ala Allah قد ضلوا وما كانوا مهتدين ثم أقبل على تلك الأحكام الجاهلية wato sannan ba haka na ƙarin bayani ga waɗannan hukunce-hukunce irin na jahilci allati masaku biha ta masaku biha waɗanda yake sun yi riko da su abin nan ba da wahayi wal hukumi bi man'a bayan an yi hani an yi wahayi an hana an yi hukunci da hanin su ga abin da ya ambata faƙala kada hasar kasa qatalu auladahum waɗannan da na kashe ƴaƴansu sun yi hasara waɗanda na turbuɗe ƴaƴansu ko ko samu ƴaƴansu dan sa namiji ya harbe safahan don wauta don jahilci da gairi ilimin babu wani ilimi kawai da an kaddara mai haka nan wai in ya kashe ɗana ya yi babban ibada wa harramu ma razaqahumullah kuma sun ka haramta abinda Allah ya basu abinci min ma zikir ga abinda an ka ambata min al qasamil an'amil muharrama bi anwa'i tahrim da sun ka ce wannan na maza wannan na mata wannan kuma ya mutu gashi nan dai wannan na Allah wannan na gumaka ibtira'an ala Allah don kaka ƙarya ga Allah qaddallu an tariqil mustaqim sun bace daga hanya wadda wannan takidin lima qablahu kun gane ba amin وهو الذي أنشأ جنات إيه؟ معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين طيب تكدو كرن أبنا النيجيريا wata ga abin nan ga kiristoci in mutum ya yi mata ta biyu daurin shekara bakwai dokar najeriya hmm. eh biga me eh, wata mata ta biyu daurin shekara bakwai eh bayan ambaton hukunce hukunce na jahiliya wa abati da karairayen su ko bayyana Allah tabaraka ta'ala sai Allah ya bayyana imtina na hulin nasi Allah ya bayyana wato ni'imar da yawa mutane ga falkar da su bi anwa'i samarati nau'ukan 'ya'yan itace wala an'ami da dabbobi wa ma yura'a fiha min haqqila da kuma abin da ya kamata a kula na haƙƙin Allah wato abin nan a bar na jahiliya a komo ga yadda Allah ya ce wa qala ya ce wa huwa wato Allah allazi razaqahum wanda ya ba su arzikin ma haramu ala anfusihim Allah wanda ya ba su ni'imar abinci wanda sun ka haramta ma kansu allazi ansha jannatin shine wanda ya kaka gonaki marushatin wato waɗanda yake ah, abin nan kamar masu masu masu yaƙo masu yaɗo alal aliga ƙasa kalbi kamar abin nan eh, kankana wa gairi ma tun da wadanda yake ba masu yaɗo ba ta masu tashi bi ta irtafa an ala saqin kan nakhil wadanda yake suna tashi ga itacen su kamar da binnai wa sha an nakhala Allah kuma ya kaka halitta da dino wa zar'a da shuka mukhtalifan ukulu ko wani abincin sama mai ya saba ma juna wannan mai zaki wannan mai daci wannan mai yami wannan mai kaza kun gane ko samar huwa habu fil hayati wa ta'ami ga sifa ma ya bambanta ga dandani ma ya bambanta kasa guda ruwa guda wa zaitun wa rumman kuma ya halitta zaituni ya halitta rumman kun san zaituni haka yake kamar abin nan mm, sunan wata ittanya da ake ce mm, mm, dinya amma da dandani ne ba kamar na dinya bane haka na rumman shi kuma abin nan Eh? kamar ba yake amma da ɗanɗanensa daban mutashabihan wa gari biya su da abubuwan nan masu kama da juna da waɗanda yake ba su kama da juna amma daga ƙasa guda daga ruwa guda kulumin samarihi ku musulmi ku ci daga ƴaƴan itacen abubuwan nan da Allah ya shirya muku ita asmara lokacin da ya yi ƴaƴan itace kaulan nan gabanin manina wa atu haqqa sannan ku bada haƙƙin shi na zakka haƙƙan lahi ku bada haƙƙin zakka wa huwa zakatul mahsuli min duk abinda anka girbe to a bada zakka shi yawma hasadi ranar da anka girbe bil ya'ani yawma jazazi ranar da anka yanka hatsi ranar ake bada zakka shi wa qarihi wa yata'allaqu bi ifraqiz zari'i kuma ah, zakkar ba ce ake sai an yanke ba Wato in dai ya nuna shi kenan zakata waje ba saboda haka tumun da mutum ya ci duk zai nisafa da shi don ya hidda zakka wa ibi samar in ya itace su kuma ba sai sun bushe ba matukar dai sun isa ana iya ɗiba a ci to duk abin da mai gona abin nan zai nisafa da shi in ya ci wal inabi ko haka nan ya itace in sun nina eh, inabi in ya nuna fa yusabu ma ukila mina za a lissafa abin da an ka ci ba da kuma bayan wato ninar kuma bayan abin an an an sare don a hidda zakka wa qabla al-hasad gabanin abin gabanin a girbe wal jazaa ko yankewa wa bayyana sunna sannan sunna ta bayyana sunna annabi ta bayyana annal mukhraja min al-habbi ba an ce a hisuwa daga waɗannan itace ba menene ake fitarwa to ba wato wannan eh, shuka eh, menene wato kwaya da ƴaƴan itace abinda ake fitarwa al'ushurun mutum in yayi noma noman nan ya kai ga zakka to sai ya kasa goma shi ba da kashi guda idza su ke bi ma isama in ya zan ruwa an kai ya rayu wa nisful ushur ko ya bada rabin ushuri idza su ke bi alatin in shi ban ruwa to abin in ya isa zakka to sai ya kasa 20 ya bada kashi guda wala تخرج zakatu مما هو دون nisa sannan ko ba za a hidda duk sunna ta bayyana ba a hidda zakka ga abin da bai kai nisabi ba nisabi abin da zai kai kamar wata in gero ne shi kai sa'i ɗari uku gero ko dawa ko alkama duk da yawa ta kwaya sai ya kai sa'i ɗari uku shine wa huwa khamsatu ausukin ausuki biyar wa kullu wasqin ko wani wasqi daya sai tuna sa'a sa'i 60 60 sau biyar ba su a 300 ba bi sa'i alaihi salatu wassalam sa'in annabi wanda yake wata gurgudan shi mutun wanda yake mutawassidi ba dogo kwarai ba ba gajere ba wato in ya hada hannayensa biyu ya ya cika da hatsi to wannan shi amudu shi amudun annabi an dai zakat yun. tun maka an ka saukar da wannan hukunci amma ba ce a fara fitarwa ba sai da madina don wata abin nan lokacin da ake makka ba da musulmi ba samu damar mayin aiki ba wala tusrifu Allah ya ce kuma kada ku abin nan kada ku ƙetare haddi bi ta kullihi wato ba ce an ka bi zakka duk abin nan gona ka ce zakka ne ba fala ya qali iyalikum shay'un shadan dukka bayar wai don don neman alheri a'a ka ɗebi ɗaya bisa goma ka bayar innahu la yuhibbul musrifin Allah bai son masu ƙetare haddi ai al mutajawizin masu ƙetare wa ba da lahum abinda anka iyakance musu abinda an ka ce gashi shi zaka bayar shi an ka ce ka bayar Mai ma'ana annahu la yusibun ba shi ba su lada fi amali sarfi ga abinda sun ka ƙetare haddi ya zaku ba mina shaitan domin wannan ƙari na shaitan ne don a ce shi mai abin nan mai kyauta ne to in abincin bako baya cikin zakka domin wajibi ne in kayi bako ka ciyar da shi kwana uku eh. ah, kamar yadda ake yi da da haka malamai ke yi abin nan suna yawo suna amsa zakka sai mun kace barayi ne duk wanda an yanka yana yana yawo yana kwaso zakka a kawo musu ai wanda garin da aka fitar da zakka na ake bayarwa ya ta dan dan fashi dan me bai ta lokacin da ba a zakka ba yake zuwa ki zauna in za su in za su fara noma ne baro gari da su kara karatu in kaka ta yazo ya koya musu karatu ba ya zakka gyara lokacin da suke yawo lokacin da ake ana girbe suke yawo idan ba su yanzu an bari ne barayi ne yan fashi ne ba abin nan yan fashi nan mai bayarwa shi ake ji shi wanda ya bayar shi ake ji shi zakanta yi shi wanda bayar eh, ina ta yi don an ce ya ba miski ne a tare da shi sai ya ɗauka sai mutanen abin nan shi ake yi eh. mafi yawa masu ba da zakar nan ba san dokoki ba ba su kula ya halitta ku daga wajen dabbobi كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين to wa sha min al-an'ami kuma Allah ya daga cikin ni'imomin da yayi muku ya sa daga cikin dabbobin gida waɗanda kuke ɗaukar kaya a kai kamar raƙumma manya wa farshen da waɗanda yake kuma ƙanana la tusluhu lahu wanda yake ba iya ɗaukar kaya a kansu kal iblis ga kamar karakun ma kanana wal ganami da tumaki da awaki sun miya farshen ai musu suna farshi kamar shin hida li anna kal farshi lil al kamar shin hida ne ga kasa li lidnu ha hamin hadan sun yi kusa ga kasa kulu min marzakumullahu ku ci ya ku musulmi daga abinda Allah ya azurta ku wala tattabi'u khudwat shaytan kada ku bi hanyoyin shaytan wato hanyar shaidan ba ta da tsawo kamar zambiya ce don ka in ka shiga sai ka ga ka rasa inda zaka sai an kace huduwa ta shaidan ku bi kada ku bi abin nan kada ku bi hanyoyin shaytan tarai ku fi tarim ga haramtawa wa tahlil halatawa ku halattar da abin da Allah ya halatta ku haramtar da abin da Allah ya haramta innahu lakum aduwwun mubin to shi shaytan kada an kace kada ku bi hanyoyinsa wato shi lalle maki ne mai bayyanan naqiya tsakanin ku da shi ai bayyinul adawati to ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل الذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين to wajen dabbobi Allah ya yi nau'in dabbobi har wajen takwas wato asnahum wato min al-danif na daga tumaki akwai kashi biyu maza da mata wa min al daga awaki kuma akwai kashi biyu maza da mata qul ya muhammad liman harrama dhukural anami taratan ga wanda ke cewa maza haram ko ko mata haram ka ce a zakarai na harama shin maza daga cikin tumaki da awaki Allah ya haramta amul unsa yani koko daga cikin mata matan tumaki da matan awaki ya haramta amma shi tamar alaihi arhamul unsa ne koko abin da yake dai ya shiga cikin abin da mahaifar abin nan tumaki ko mahaifar awaki shi an ka haramta nabbi'uni bi ilmin ku bani ku bani labari da ilmi fihi ga abin wal ma'ana min aina ja'a tahrim da ina haramtawa ya zo ko kuma akuya a ce in mutum ya ci zai abin nan zai kuturce daga ina ka same shi akwai likita wanda ya ce abin nan fa in kana min qabli zukurati in ya zan wannan haramci wajen namiji ne wa jami'u zukuri haramu kenan duk maza sai su zan haram awul la unusati ko ko daga wajen mata wajen jami'u ina wato duk matan kenan sai su zan haram ta ishtabala rahim ko ko a ce da duk abin da ya shiga cikin mahaifa to fasau ne saboda haka maza da mata duka na tumaki da awaki duk an haramta fa aina takhsis ne ina an ka kebance wal istibhamu lil inkari wannan eh, abin nan tambaya don musu ne in kuntum sadiqina in dai kun zama masu gaskiya ga abin da kuke riyawa daga ina kun ka samo shi ومن الإبل اثنين ومن البغل اثنين ولا الذكرين حرم عمل سيئين أما اشتملت عليه أرحام سيئين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصيكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين to kuma wa min al-ibil ithnain daga wajen raƙumma akwai biyu maza da mata wa min al-baqar ithnain daga wajen tumaki ɗin eh, abin shanu kuma akwai biyu maza da mata kul a zakarain harrama shin mazan biyu abin nan na tumaki na shanu da raƙumma ya haramta am am amul unsa ko koko matan ya haramta An mashi ma alaihi arhamul unsayn ko ko abin da yake mahaifar dukan bidin ta ta tattara akan shi shi an kana wato na maza ɗaya an kana ko mata ɗaya an kana ko ko duk abin da ya shiga cikin mahaifar eh, abin nan eh, eh, naje ko kuma raƙuma an haramta am kuntum shuhada ko kuma wato kuna nan lokacin da Allah ya haramta wannan izwa sakumullahi kuma da lokacin da Allah ya ce wannan a haramta shi wannan kada a haramta shi kuna nan la bala antum kadibuna fi saboda ku masu ƙarya ne ga kaka wannan hukunci faman Azlam ba wanda ya zalunci min man iftara ala Allah kadiban ga wanda ya kaka ƙarya jingina ga Allah ya ce abu kaza haramun ne ko ko abu kaza halal ne da ƙarya kawai waye shi shi abin nan waye shi eh, zalunci li lillahi nasu dan ya ɓadda mutane bi gairi ilmi ba da wani ilmi ba inna Allah la yahdi al-qawma zalimin lalle Allah baya shiryar da mutane azzalumai masu kaka hukunce hukunce sannan abin su azama mutane da su hal da su to ci gaba قل ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman ala طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسوها أو لهم خنزير فإنه رجس أو فسقا إلا لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم to qul la ajadu hima uhi ilay muharraman ni ban sami ban sami abin da anka haramta ba ga abin da anka min wahayi ala ta'imin ga wani abinci ayyan kana min az-zukur wal ko na maza abin da dabbobi maza ko na mata ban ga abin da anka ce haram ba ya tamu wanda yake mutum zai ci min babu ko fahima ya fahimu ko raddan lil ahkamil jahiliya wannan kenan don a nuna kenan hukunce hukuncen jahiliya duka ba su da kyawu ban samu wani abu wanda hana wani abu ba ban samu wata hujja ba illa an yakuna maitatan sai dai in ya zan ya mutu ba yanke ba aw daman masuwan ko kuma in ka tsaga jikinta jini ya fito wannan jinin nan haram ne ba a ci ko kuma lokacin da an ka yanke akwai wasu masu tarawa abin nan a su ce hanta wuya wai hanta ta wuya a ta abin nan a soya abin nan jinin na a dora ci wannan an haramta aula makanzin haka nan naman alade shi kuma fa innahu rijsun wato shi kan kazamta ne haram aw fisqan uhil ghairi labi ko kuma wato wani fasici wanda an ka ambace sunan wani wani Allah game da shi abinda an ka yanke da sunan gonki ban sani ba kamar masu yanke abinda masu karanta yasin su ce sai an yanke rago ko sai an yanke kaza in ba haka nan ba wato ba za a yi ba maganin bai ce ba eh shi ba fisqi ne Eh, don an ɗauka kenan baka yanke ba wani abu zai auku gaira bagin kuma wanda yake da lura ta same shi ga cin motsai gaira bagin ba yawai ya fita ne don ya raba kan jama'a ba wala adin kuma ba wanda ya hita don zalunci akan mutane kamar dan fashi shi kuwa abin lalura ba ta sashe ci wannan motsai kun gane ko ya hala kaunin fil akali gair kharijin ala imanin li yufariq al jama'a wanda ya fita don ya raba jama'a illa lura ta same shi bai samu ya ci mosai ba wala muta'addin ala nas ko ya fita don yawa mutane laifi fi fi nahwi qadi dari kamar ya fita dan fashi ne to nan da ta sashe ya ci fa inna rabbaka ghafurun wato in mutum ya ci mosai saboda lalura wadda ta halatta mai ci ya ci to Allah mai abin mai gafara ne ga abin da ya ci rahimun kuma bihi mai jin kai ne gare shi wai yukra akal kulli dinabin bayan haka nan ga wani abu wanda bai taho ga nassin qur'ani ba amma an karhanta shi a kullu dinabin sai duk mai zaga na dabbobi Ah, eh, kamar abin nan eh, kamar abin nan zaki da da misa da mage da kare inda malikiya wa kullu dhi mikhlabi haka nan duk wanda yake yana da aka fa mina tsayir ga tsuntsaye eh, kamar shaho da abin nan shirwa inda shafi'iyya su su dai wa wa hamalul karahata alal man'i ibi suna. su shafi'iyya sun ce haram ne domin suna abin da hadisi ya tau da hana su ungulu ai yana cikin abin nan ungulu ana ci eh, ana ci abin da kake cin kaza ba mai cin da kake cin kaza ba ba ka cin kaza to me abun bancin ta da ungulu duk eh, kashi suke ci eh? za ma na ci sarki Eh, domin da ka kuke yi na jama'a eh, domin da ka kuke yi jiya da ya fara domin da ganta eh to amma ai ana yanke ka zaka ci wai saboda amma duk suna cin motsai suna cin kashi wai saboda kyama a wacce da tsoro daga malam wai saboda to an ci abin da rai hankali bai kwanta ba ta yi da yaro an yi mai tarbiyya haka ba an bayyana ta'ala to ci gaba wa alal ladina hadu wa alal ladina hadu harramna kullu ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حمل ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بأرض ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون to wa ba da an bayyana ta'ala ma harama al muslim bayan ya bayyana abin da ya haramta ga musulmi na namomi da dabbobi a tafa alaihi ma harama al yahuda an yi tafi abin da an haramta ga yahuda su dai la alama amma amman adahum banda wanda ba su ba min al awwalin wal akhirin ko gabanin yahudawa ko bayan yahudawa ba su ciki yahuda dai an haramta ma ga fa qala ta'ala Allah ya ce wa alal ladina hadu haramna ma kullu dhikrin duk mai akaifa mun haramta shi ga yahudawa wa huwa ma lam yufarriq asabi'ahu shine wanda yake sa ba su rarraba ba kamar raqumma haram gati haram ne ga resu ci raqumma wannan am da jiminnu wal abu haka nan dunya wal badda da abin agwagwa wa qala al-qutaybi wa huwa kullu dhi makhlabin dum mai aka yafa min tsayir na tsuntsu wa kullu dhi hafin haka nan dum mai mai kofato min dawabi na dabbobi kamar doki da abin nan wasu mil hafiru zufran alal isti'arati to abin nan don eh, eh, me ka bacin doki eh? na cewa wato an halatta muna abin nan an'am wato mu ci mu sha mu dauki kaya cikin su mu yi kawa da su sannan bayan haka na an ka ce wal khayl wal bigal litarkabu wal wal khamira litarkabuha wa zinatan wa khalqu ma la ta'lamu to wato kenan da dawaki da jakuna da alfadurra don ku hau ku yi kawa ga mai musulunta ni suna wai suna cewa masu eh? radio suna cewa wai wannan ayan ba su eh, dauka ba suna so malai hmm. su wa alallazina adu harramna kulladhin البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الهواي أو ما اختلط بأرض ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون to bayan an ga an ga wa musulmi abin da ya haramta gare su to ga na Yahudawa dai wanda yake su ɗai banda waɗanda aka gabanin su ko waɗanda aka bayan su ne an kace wa alal ladina hadu harramna kullu dhi dhufrin bisa ga waɗanda sun ce mun tuba don haka ake ce musu hadu waɗanda kace yan mun tuba <coughs> ah, mun haramta musu duk abin da yake yana da akaifa wa huwa ma lam yufarriq asabi'ahu ma lam yufarriq asabi wanda yake ba rarrabe abin nan ya tsonsa ba wato kada yake wato kofato kenan kal ibil kamar raqumi wannan amida jimina wala awuz da abin nan dunya walbat da abin agwagwa wa qala al-qutaybi huwa kullu dhi mikhlabin duk wanda yake yana da aka haifa min tsayin na tsuntsu shi ma an haramta gare su wa kullu dhi hafirin ko wani mai mai kofato min dawayi daga dabbobi wato kamar su dawaki da abin nan duk sun haramta gare su wa summiya al-hafiru zufran ala al-isti'ara kun gane wato na fara bayanin wato maganar haramta wa doki da an ka ce an halatta muna waɗannan dabbobi tumaki da raƙumma da shanu da tumaki da awaki mu hau mu yi kaza to sai an ka taho ga ayar an ka ce wal khayla wal wal hamira wa zinatan wa yakhluqu ma la ta'lamun to shi jaki akwai inda an ka ce an haramta shi lokacin da an ka tafi yakin haibara sai aka samu jakuna nasu aka yanka aka dafa ana cikin dahuwa sai annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam ya ce menene an kace jakuna ne ake dahuwa an kace to a zubar wato kun gani an ɗauka kenan jaki an haramta shi ga wannan to kuma da yake wato dawaki an ce wal khayla wal bigala wal hamira an hada dawaki da da alfadari da jaki an kace don ku hau ku yi kawa don haka wato malikiya ke cewa duka su ma haram ne don an haɗa su da abin da an kasan an haramta eh, eh? a'a haram eh, doki da alfadari da jaki ga maliki wato tun da an ka ce don ku hau kawai ku don ku yi kawa kawai ashe babu ci ciki don waɗancan na farko da an ka ambata an ce don a ci a hau a yi kawa a yi komi kun gane ko ah, wasu na ganin a'a wato jakuna ɗaya an ka hana amma ba hana doki ba to sannan kuma wato uwar abu shi ake dibi ga haramta shi ga ci saboda wata wato jaki shi ke barbar godiya ta haifi alfadari to ko da an haramta jaki shi alfadari ya halatta ci domin uwar shi ana ci bisa ga wannan fassara kun gane ko eh, saboda haka ga malikiya duk gaba ɗaya su uku ba a ci ga waɗannan halatar da abin doki yana cin doki ana cin doki ana cin alfadari sai jaki kawai akwai masu cewa a a waɗancan jakuna da an ka amso na da an ka kwato na na abin nan yahudawa tun ba raba ganima ba an ka yanka an ka fara da su ɗaya an ka haramta sauran jakuna kuna iya ci Eh? eh wato bisa ga wannan kenan za a ci dawaki za a ci eh, alfadarai za a ci jakuna yanzu alfadari ba da miji da mace eh? alfadari ba namiji da mace wato kullum jakuna ke bin dawaki su hahi alfadari ga ci ko uwa ake kula da ita a ah, to <laughs> mala yi mana tambaya ce na muka samu inda ba a cin doki wannan shine amsar shine amsar Eh, amma kuma eh, masu cewa ana cin doki ana cewa godiyar sayyidina abubakar ta mutu a madina an yanka an ci saboda haka kaga ana ci kenan na ta kasa an yanka an ci godiya mu maliki ya san su abin da maliki ya hada mu da wannan wato yanzu dai mu ga mutum a cikin doki mu kawo bakin mu kun eh, eh, gana cikin doki mu kawo bakin mu amma ba liman eh, shi kuma kare fa kare wato abin da yasa sun ka sun ka karhanta shi ko sun ka haramta shi domin an ce wanda ya yi sadaka ya komo ya sai sadakan nan ya koma ci ya zan kamar kare mai amai shi ko mai yana cin amansa da wannan ne anka anka cin abin makaruhi ne ko haram ne kyauta ta shigo ciki eh kyauta sadaka an ka hana in kai kyauta kana iya saya biri eh wannan abin nan ya kama da mutane ɗaya ne amma abin nan makaruhi abin nan abinci ne muku yawa gaskiya abinci ne gaskiya abin da kuma jin da suka yi bai hado haka ne abin adana wa min al-baqari wal ganami kuma daga cikin shanu da tumaki da awaki haramna alaihim kuma an haramta ma yahudawa cin kitsen su na ciki ai asru wato kitsen ciki wa shamil aqan kula ko kuma kitse na abin nan gidibe eh illa ma zuhuruhu ma sai abin da yake kinkice wanda an ka samu cikin bayan su wato cikin nama ai ma ulqa ma ma ma ma allaka biha minhu kun gane wanda yake na cikin baya aw aw hawaya ko ko abin da an ka samu cikin ciki irin kitsin da ke kewaye wa ciki wannan ba komi aw makhtal bi adam ko wanda ya garwaya da wani kashi minhu na daga kitse kuwa shahamul ilyati kamar kitsen wato duwayya fa innahu uhilla lahu shi ya halatta su ci zalika tahrimu wannan haramtawa da an kawa yahudawa abin da yasa an kai musu shi jazaina hum bi bagayin mun saka muka musu saboda sun kake suka ketare haddi ai bi sabbi zalmin saboda zaluncin su bi ma sabaka ga abin da ya gabata fi suratul eh, nisa'i min qawlihi fa bi ma wa bi ma naqadihim mithaqan wa kubrin bi ayatin la don walwale wa alqawli da suke yi da kuma kafirci da suke ga ayoyin Allah mun haramta musu an ka tsananta musu Eh, wato haka nan kuma ila an kala fa bi zulmin min alladhina hadu harramna alaihim tayyibatin uhillat lahum fa kanu kullama irtakabu ma sai yahuda sun zako da sun kai wani babban zunubi min almaasi na zunubi uke bu sai ai musu azaba bi tahrimi shay'in haramta musu wani abu mimma uhillat ga abin da ke da halal ne a ce to an haramta muku shi wa hum yunkiruna zalika wa yad'una annaha lam tunzal muharrama ala al-umami qabla eh, qablahum su suna musu suna cewa wato ba saukar da abin nan ba an halamtun zal muharramatan ba haramta su ga wasu mutane gabanin su fa kadzabahum Allah Allah ya karyata su bi hada da wannan wa hadzara almuslimina an yaqtadu bihim ya haramta ya tsauratar da musulmi kada su yi koyi da su fil takabil manhiyati ga yin abin da anka hana fa innahu yaslubu ni'ma wato in mutane na yin abin da anka haramta musu to ni'imar da ya musu zai ta. wa inna la sadiqun kuma Allah ya ce mu masu gaskiya ne fi ikhbarina ga bada labarin da mun kai duka wa na ko wa'adin da mun kai duka masu gaskiya ne sai mun cika shi wa aqaba alaihi wa qala ga taqibi qarin bayani gare shi wa in kadzabuka ba rabbukum zu rahmatin wasi'ah ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين فإن كذبوك يا محمد فيما جئت به إن سوك قرية تاكا أبن لك زو مسو دشي فقل لهم كتير مسو وربكم ذو رحمة تقول لكم قرية تاري wato ana ana lallashin ku da ubangijin ku mai rahama ne rahman nan mai fadi hay su lam yu'ajilkum bil uquba domin bai muku da gaugawa da yan azaba ba wa fi talatun bi du'ain ila iman kenan mutun yayi da shi a ce Allah mai rahama ne don ka komo ka ce tun da na yi laifi ba zai nan abin nan ba zai bari in ci gaba a'a komo yana yana gafarta ma wala yurad wala ba su wani kwabin mujirmi amma kuma ba a hanawar azabar shi daga mutane waɗanda yake masu laifi fi wad'u zahiri ma ilmul mari da an ka ce wala da ba su hu anhum su masu zalunci sai an ce an kwabin mujirmi mutane masu laifi masu laifi su ne masu halattar da abin da Allah masu haramtar da eh, abin da Allah ya halatta ko ko halattar da abin Allah ya haramta tanbihan ala ala tasjil alaihim bidhalika wa an rubuta a hana kuncin Allah wato azaba in ta zo muku to الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من لا تخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون to lokacin da an ka an kafirai hujja an ka lazimta musu hujja sun ka kasa bayani wata ya kanu mutlana ma kanu wala sun ka gane dai abin da suke yi ba gaskiya bane mina shirki na kafirci wata hari malam yuharram ko malam yuharrim ko ma lam haram da haramta abinda ba haramta musu ba habar Allahu anhum bima sayquluna ku Allah ya bada labari ga abinda za su faɗa inda ko ina da don saurin kai fa qala ya ce yace sai ya kulu alladhina ashraku law sha law sha Allah ma ashrakana su ce a ku da ke cewa mun yi shirki ai Allah so mun yi shirki in bai so mun yi shirki ba muna yi <laughs> na hannu wala aba'una da mu da mu duk ba za mu yi shirki ba Allah so su yi don haka sun kai wala haramna min shay'in kuma da Allah ya so ba bai so ba ba za mu haramta komi ba wa ishrakuna saboda haka shirkin da sun kai wa tahrimuna sanan da abubuwan da sun ka haramta bi mashi'ati wato da nuhin Allah ne wa huwa radi bi kuma Allah ya yarda da shi qala ta'ala sai Allah ya ce kazalika kabar yadda sun ka faɗa waɗannan sun kai ƙarya kazzaba alladhina min qablihim waɗanda sun ka gabanin su sun ka ƙarya ta manzanni hatta za ku ba su ma sun ka dan dan azaban mu kul ka ce hal inda ku min ilmi akwai wani ilmi wurin ku bi anna Allah radin bi zalika nace Allah ya yarda da abin da kun ka kana na kana kana kararai da na shirki fata da ku wata ko da na in ya za akwai shi ku kawo muna ai la ilma inda kun ba ku da wani ilmi da wannan ne duk malamin da ya taho da wata ƙarya da wannan ake abin nan a ce kawo muna mu gani eh? to mai san jawahir ma'ani ya karya kowa sani don da ko ina kasuwa kasuwan ne na ana sayar da shi sai da an ka fara an ka jaye in ta tabi'una illa zanna ba ku bin komai sai zato wa in antum illa tarusun kuma ku ba ku zama ba a ce ire faɗi kuke dai kuke yi kawai eh, kawai dai abinda ran ko ya shirya buku shi kuke faɗa kun gane Allah sauƙaƙe man فلله الحجة البالغة فلو شاء لهديكم ajma'in kamar mai cewa abin nan Allah ya wanda ya aiko zuwa gare ka in kai kuma za ka yi abin ka aike shi zuwa ga Allah daidai ne ka aiki annabi ku diba wannan tunani ba tunani Allah sauƙaƙe kul ka ce in lam takul lakum hujjatun in ba ku da wata hujja falillahi alhujjatul baliga to hujja wadda ta kai iyaka tana ga Allah wanda yake ba mai iya karkare ta falau sha da hidayata kun da Allah ya so shiryar da ku la hada kun da ya shiryar da ku ajma'ina gaba dai fal manhi eh, fil fil kharij hidayatul kulli wato bayyuwa wato Allah ya shiryar da kowa wa illa faqad hada ba alahum ya shiryar da wasu kuma ga suna suna ta musulunta Allah shiryar da mu amin to ci gaba qul halum mashhadakum alladhina yashhaduna anna Allah harrama hadha فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع هواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون أقول كتير halumma shuhada ku ku kawo masu shaida ku alladhina yashhaduna anna Allah harama Allah shi ya haramta waɗannan abubuwa wato ku duk wanda ya faɗi wata magana ce kawo kuma kawo shaida cewa Allah shi ya haramta ko shi ya halatta fa yan shahidu fala ta ma har in sun yi shaidu ba da ƙarya ce ubanni mu ke yin haka nan to kai kada ka yi shaidu tare da su wala ta tabi hawa alladhina kadzabu bi la kada ka bi son zuciyoyin waɗannan da sun ka ƙaryata ayoyin ubangiji walladhina la yu'minuna bil akhirati fasada maqalatul kufar lokacin da Allah ya bayyana magana kafirai ƙarya ce ba ta ce fi ma za a mu gabin da sun kariya min annallaha amarahum bi tahrimi ma harramu na cewa Allah ya haram ya umarce su da haramta abin da sun ka haramta ala an sun ga kawo nan su wa ka annahum sa'aluhu wa qalu ayyu shay'in harrama Allahu alaina kamar abin nan tunda an ce ƙarya kuke yi ba Allah ya haramta ba yana yiwa su yi tambaya su ce to menene ya haramta muna wa allama nabiyahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam an yukbirana ko ko hmm. to saboda haka wato Allah ya hana ya faɗa ma annabin mu annabin sa wato ya ba mu labari fa ajaba bi shi ta'ala ga jawabi qul ta'alu atul abin qul ta'ala atul ma harrama rabbukum alaykum ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تغربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصيكم به لعلكم تعقلون to kamar bayan an haɗi abubuwan da an ka haramta musu kuma an abin nan kwace su daga ƙarairayen su sun babu hujja to abin to kamar wannan zai nuna ma za su tambaya su ce to ku menene Allah ya haramta muku ko menene halatta to shine ga abin da a jawabi kul wato kace musu ta'alau atlu ma harrama rabbukum ku musulmi ku zo in karanta muku abin da ubangijin ku ya haramta alaikum akan ku kun gane wa ma a bi kuma zan faɗa muku abin da ya umarce ku da yinsa. sa Allah shirku bihi shay'an kadda ku haɗa komi da shi komi za ku yi abin nan ku ce daga Allah kamar yadda ya ce kai wata shi dai zai zai hukunci kenan wa asinu bil walidaini ihsana sannan ku kyautata ga uwaye kyautatawa kyautatawa ba ɗa'a bace kyautatawa daban da'a daban in babanka ya ce ma kai wani abu wanda bai halatta ba ga shari'a ba ya halatta ka bi shi ko da ya tsananta wa in ja hadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma hmm. abinda a kyautatawa wajibi ne ka cishe shi in baya da abinci da uwa da uba wajibi ne ka ba su tufafi kuma wajibi ne duk abin da ya kamata na jin na rayuwar daɗi wato wanda kake iyawa kai musu wannan shine ihsani kun gane ko ka girmama su saboda ko tahiya kada yi gaba gare su sai in ya zan kana tafi da duhu ne don kada su hada ga wani abu kar ka zauna sai sun zauna kun gane amma ba za a duka a gaishe su ba don dukawa ibada ce haram ce wannan za a gyara ta aqilu eh? na gyara shi sun sa nuni ban ji ba ta aqiluna an sa nuni na aqiluna suka sa to amma ita uwa gaba ake wuce kun kana eh? ina tuka da uwa gaba mutum zai wuce ya za a eh wato abin domin eh, garda inda rana ne ba amma inda dare ne fa kada ya fada wani abu sai ka wuce gaba wa Allah ta yi bi shay'an kuma Allah ya hana ku kada komi da shi wa bil isa isanan game da uwaye kuma ku kyautata wala ta wala awladakum sannan game da ƴaƴanku kuma kada ku kashe ƴaƴanku bil da turbudewa kamar ƴaƴa mata da ake turbudewa wannan da koko ƴaƴa maza da ake sokewa wai an yi ibada da su kar ku yi haka nan eh kamar yanzu masu cin magani abin nan ayi bari haram ne matukar da ya shiga cikin mahaifa haram ne a fidda shi amma kuma in an sha magani ya fito da rai sannan ya mutu to kamar wanda ya kashe mutum dattijo ne eh, tsarin iyali ai musulunci ya muna tsarin iyali in kuna iyawa ku a ribi biyu ko ku auri uku uku ko ku auri hudu hudu in ba ka da abin da za ka rike su ka tsaya ga guda ba adalci eh? ba zai adalci so haka ne so eh? na ya'ya hmm. eh to wannan ai Allah ya baka gashi nan to ko wabil ne wala taqtulu awladakum min imlaqin kada ku kashe ƴaƴanku don wai tsoron talauci ka gane hmm. ai faƙaro don tsoron talauci ta hafu na wanda kike tsoron shi aulin nazarin nazartum ko don wani alwashi kace in an yi kaza zan kashe ɗana kada ka yi nahnu narzuqukum wa iyyahum mu ke ba ku abinci da su ƴaƴan duka wala ta karbul fawahisha sannan kuma Allah ya haramta muku kusanci ba ma kada ku yi ba kada ku kusanci alfasha wato shine abin manyan zunubai kamar zina ba ma ce an kai kada ku yi ba ko kusa ka ku yi ma da harabi na ma batsan wato abin da ya bayyana na alfasha da abin da ya koyu ai alaniyatu hawa sirha wala taqtulun nafs allati harama Allah kuma kada ku kashe rai wanda Allah ya haramta a kashe kan ran musulmi ko ran kafiri na amana kada ku kashe su illa bil haqq sai in ya zan shari'a ta ce a kashe shi kal kawar kamar ya kashe wani arama wala haddi ko ya yayi wani abu wanda yake abin ya yayi wani abu wanda shari'a ta yi mai haddi wa qatali riddati ko kuma in ya yi ridda an ka tabbatar ga shari'a to kuma ana iya kashe shi bayan an neme shi eh, tuba kwana uku yaki wa rajulul muhsan ko kuma namiji mutun namiji ne ko mace wanda yake ya taba yin aure ya tafi yayi zina shi kuma hukuncin sa abin a kashe shi da jifa kun gane ko zalikum wasakum bihi waɗannan abubuwa da an ka ambata su ne Allah ya yi muku wasiya da shi abinda an wasiya umarni mai tsanani domin idan mutum zai mutu ya tara ƴaƴansa yana cewa ku yi kaza ku bar kaza ku yi kaza to wannan shi ake ce wasiya hmm. wato umarni mai tsanani la'allakum ta'qilun ya Allah ya faɗa muku wannan ko za ku yi hankali ay tastamiluna uqulan ko za ku yi amfani da hankulan ku ah, ta'qilun nufusukum rayuka su gane wa tahsibuha wa tahbasuha an mubasharati mubasharati kabai wato su gane wannan ganewa ta hana su daga abin nan yin abubuwan da an ka hana almaskuratu da an ka ambata wa kowa fawaid haza takalif sannan kuma da tunanin ku in kun yi hankali za ku fahimci waɗannan abubuwa da Allah ya aza muku manafi'a da amfani wani su fiddini wa duniya duniya da lahira to eh. wala taqrabu mal al yatim illa billati hiya ahsanu hatta yablugha ashuddahu وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فعدلوا ولو كان ذا قرب وبعهد الله أوفوا ذلكم وصيكم به la'allakum tadhakkarun to yace dai gaba da bayyanawar abubuwan da anka halatta wato ashe kenan yana daga cikin tauhidi ka halattar da abin da Allah ya halatta ko ka haramtar da abin da Allah ya haramta yana cikin tauhidi domin in kai wala kan kai da ka doka wato kai tarewa da Allah kenan ga yin doka wala taqrabu malal yatim kada ku kusanci dukiyar maraya illa billati hi asan sai da hali wanda yake kyawo kamar ya zan an bashi yana yaro kuna iya ɗaukar duke shi ku yi masa fatauci don kada ta halaka hatta ya bulu ashiddahu har ya kai ga ƙarshen sa bi an ya talima shine shi mahaliki wa yasiru baligan ce zan baligi rashidan shiryayye fa hina idan sallimuhu lahu sai wato a wannan lokaci sai a miƙa masa dukiyarsa wala wala ashaddu istihkamu quwwati shababi an yaza ashaddu wato kenan ya yi ƙarfi sosai wa ne kuma abin nan da shekarunsa hul itlam farkonsa wato shi zan yayi mulki wanti hawu ila ila salatu wa salasini abinda za a ce mutum ya balaga sosai ya zan dattijo to in ya kai shekara 33 komai ya samu kenan wannan ya asai a bashi dukiyarsa babu laifi ga wanda ya ɗauki dukiyar maraya shina mai fatauci da ita shi ma shi kansa albashi gwargwadon lalurar shi daga ciki domin bai wa kai masa aiki kai kuma baka wa kanka kake ba kaila wal mizan sannan kuma wajen awo kasuwa wato ku cika ma'auni na zakka wal mizan in ya zama kuɗi ne wanda ake aunawa ko ko abin nan ƴaƴan itace wanda yake aunawa kamar yadda kuke sayar da ayaba da menene ko a dumbuje ɗaya a miƙa ma sai an auna kun gane eh, kullun a ce abin nan nauyin kaza na ayaba ga yadda ake sayar da shi ko na timatir ga yadda ake sayar da shi ko na kaza dai wanda yake aunawa ake da nauyi wanda yake kuma na tsakani a ce ga kudinsa don mutane su san abin da ake ciki doya ta shigo ciki doya tana cikin wazini eh, eh kwariya kaza to abin nan ina ne la nuka eh, wa aufu eh, wa awful kayl wal mizan bil qisd da adalci la nukallifu nafsan illa wusaha amma kuma da an kace ku yi awo da adalci na nauyi ko na fana na cikin ƙwarya to yana yiwa mutum ya yi ƙoƙarin kansa amma shi rage ko kushe shi ɗan ƙara to wannan babu komi duk abinda babu abin ba da gangan mutum yi ba Allah bai kallafa masa zunubi akan shi don haka Allah ya ce la nukallifu nafsan illa wusaha ba mu azama rai sai gurgurdan abin da take iyawa fi zalika fa yana hata fil kali in mutum yi kuskure ga aunawa wato zakka wal wazni ko ko auna nauyi wato bisa ga kuskure wannan ba komai wallahu ya lamu sai hata niyyata wallahi san ingancin niyyar shi wala mu'akhazat alai ba za a kama shi ba kama warada fil hadith kamar yadda ya cikin hadisi wa idza qultum fa'dilu sannan kuma ga wani abinda an hacce ku yi in za ka yi magana ko wace irin magana ku yi ta gaskiya in ka yi magana da hukunci in kai alkali ne ko kuma za ka ba da shaida to abin au gairihima ko wani su matukar dai za ka yi magana ta kowace hanya fadilu ku yi adalci ku wani gaskiya walau kana za qurba ko da wanda za ka wa magana don ya samu ko ko za ka yi magana don a amsa gare shi za qurba yana da zumunta kada shi zan zumunta shi ta sa ka shi da ƙarya don a ba shi wani abu ko ko don ka ne kamar gunyi shaida don a amsa kayansa in kai haka na kai haram wa bi ahdillahi aw sannan kuma ku cika da alkawalin